ولا أدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن يتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha shida ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da hudu ga watan februari shekara ta dubu biyu da ishirin da shida miladiya muna cikin karatun littafin tafiyimul mutafahim an mauki sadat al-malikiya min al-qur'anil karim a yau muna nan cikin shafi na arba'in da bakwai daga tsakiya bismillahir rahmanir rahim bismillahir na uku man ubida anil fatwa duna imtihanin aw wanda aka nisantar da shi daga fatawa ba tare da jarabawa ko gudu ba shi an hana shi yin fatawa amma ba a jaraba shi ba a ce a zo a yi mai jarabawa a gani menene aqidan shi ko kuma a ce ya gudu bai gudu ba sabi'an eh, sabi'an na bakwai ishaq bin rahawai shine ishaq bin rahawai ko ishaq bin rahawiya sabata wa kana fi qurasan an haife shi hijiran manzo na 161 ya rasu hijiran manzo na 238 shi ya tabbata a wannan matsala ya tabbata kan akidan shi shine aqidan salafus salih cewa alqur'ani maganan Allah ne saukakke ne ba halitta ba wa kana fi qurasan shi ya kasance a cikin can qurasan walam yahru shi bai gudu ba walam yujbar mubasharatan ba a tilasta mai kai tsaye ba irin tilasta wanda ake masauran ba a tilasta ba zai iya yi wa gwamnan garin yana mutunta shi sai ya zama kila gwamnan garin bai tilasta mai ba akan cewa dole sai ya kudurce wannan aƙida din walakin muni amin alfatwa sai dai an hana shi fatawa an gani gwamnan garin ya hana shi fatawa kaga kenan yana nuna gwamnan garin ya ɗan ɗaga mai kafa irin tilasta wanda ake ma sauran malamai da wulaƙanci shi ba a masa ba siyaru alamin nubala mu duba littafin siyaru alamin nubala na imamu zahabi la hanabila mujalladi na sha ɗaya sha biyu na ɗari uku da sittin mu duba littafin da baƙatul hanabila mujalladi na ɗaya sha biyu na ɗari biyu da ishirin da bakwai na'am asami na takwas abu nu'ayin al ibn dukai. akwai abu nu'ayin al-fadl ibn dukayn imtuhina shi ma an haife shi hijiran manzo talatin ya rasu hijiran manzo 219 in an jarabe shi lakinnahu lam lam yajib bi kalamin sarih eh, lakinnahu lam yajib bi kalamin sarih sai dai shi bai ba da amsa da magana baro baro ba shi ya ɗan yi tauriya ne an gane zai iya yiwa ne wanda ya wannan wayar wanda yake cewa a taura injila zabura qur'ani wayannan halitta ne an gane an jarabe shi amma ya yi wayau ya yi tauriya ya fita daga sharrinsu shi ma mu duba mujalladi na zero alamin nubala mujalladi na tara shafi na 341 rabi'an na hudu man tajannaba al-imtihan aw haraba wanda ya nisanci jarabawa ko ya gudu da yaga ana ta jaraba mutane kuma ya san in an jaraba ka baka bi ra'ayin gwamnati ba za a yi maka wulakanci to da ya ga wannan sai ya nisanci jarabawan sai ya gudu a nan wajen idan malamin sunna ya fahimci gwamnati za ta iya kama shi ta wulakanta shi in ya saba ma ra'ayinsa idan ya gudu a nan guduwansa yana zama aibi kaga a nan wajen malami ne na sunna ya fahimci cewa gwamnati tana da wani ra'ayi tana da wani mummunan aƙida aƙida da ya saba ma sunna kuma tana tilasta wa mutane sai an ba gidanta idan ba abu ba ana iya kashe ka ko a wulakanta ka sannan a hana ka yin fatawa to sai ya fahimci da wannan kawai sai ce bari ya gudu ya koma wani gari inda babu irin wannan jarabawa saboda ya ci gaba da karantar da addini a nan ya yi laifi bai yi laifi ba an gane ko to wannan bawan Allah shi ne wa ya sunan shi wanda ya nisanci jarabawan kuma ya gudu at Shi ne na tara al-fadl ibn ziyad ne fadl ibn ziyad rahimahullah min talamizati al ahmad yana daga cikin manyan ɗaliban imamu ahmad bin hanbal wa kana mukhtafiyan waqt mihna ya kasance yana koye a lokacin jarabawa da ga ana jarabawa sai gudu ya boye abin shi an gani bai bayyana da kanshi ba saboda tsoron za a azabtar da shi ko saboda tsoron ba zai iya jure ma jarabawan ba an gani kaga ba kowa zai iya juriya irin na imamu ahmad bin hanbal ba wani malamin yana ganin gara ya gudu ya tsira da imaninsa ya tsira da mutuncinsa ya tsira da ransa imamu ahmad yana daga cikin mutanen da za su iya jajircewa ana ha maza ha mata za su tsaya kan akidinsu ba tare sun canza ba na'am tabaqatul hanabila mu duba littafin tabaqatul hanabila mujalladi na daya shafi na 111 al'ashir na goma harbu bin isma'il al akwai harb bin isma'il al-kirmani rahimahullah ya rasu hijiran manzon Allah na 280 kana min ashabil imam ahmad shi yana daga cikin ɗaliban imamu ahmad bin hanbal shi yana da littafin da ya wallafa kan aƙida. rahimahullah haka ba min Iraki ila nisabur ya gudu daga iraki ya koma can garin nisabur khawfan min al-mihna saboda jin tsoron wannan jarabawa saboda jin tsoron wannan jarabawa ya gudu ya koma nisabur inda babu irin wannan jarabawa a ciki mu duba siyaru alamin dubala shafi na a mujalladi na sha uku shafi na ɗari da saba'in da tara na ما موقف الإمام الشافعي من مسألة خلق القرآن menene mawkifin imamu shafi'i daga matsalan cewa qur'ani halitta ne wa hal sharaka fil mihna shin imamu shafi'i yayi musharaka a cikin wannan jarabawa al imamu shafi'i rahimahullah tuwfiya fi sana 204 al imamu shafi'i Allah ya masa rahama ya rasu shekara hudu na hijira qabla an tabda an قبل أن تبدأ محنة القول بخلق القرآن كافن جرباوان cewa ƙur'ani halitta ne ko ba halitta ba kafin wannan jarabawa ya rasu kenan imamu shafi'i bai haɗu da wannan jarabawa ba ah. eh rasamiya eh ma'ana kafin a fara wannan jarabawa a hukumance lokacin hukuma ba ta ɗauki wannan ra'ayi ba amma kuma wannan baya nuna cewa a zamanin akwai malaman da ke da wannan mummunan akidan akwai malamai manya da suka ɗauki wannan mummunan akida suna yadawa amma lokacin gwamnati ba ta goyi bayan su ba daga baya ne bayan rasuwan imamu shafi'i ainihin suka samu goyon bayan gwamnati har ya zamanto sun cusa wa gwamnati ra'ayi akan a ringa kama duk wani malamin da bai goyon bayan su na'am lizalika lam yumtahan wa lam yujbar saboda haka ba a jarabe shi ba kuma ba a tilasta mishi ba kama hasala lil imami ahmad wa man ma'ahu min al a'imma kamar yanda ya faru ga imamu ahmad da wanda ke tare da shi na manyan malamai kaga su a zamanin imamu ahmad gwamnati ta riga ta dauki wannan ra'ayi kuma tana yada wannan ra'ayi tana tilasta ma duk wanda ya saba mata ta hukunta shi lakin lahu mawqifun aqdiyyun wabihun fi hadhihi al mas'ala sai dai yana da mawkifi na aƙida ne game da wannan matsala duk da cewa bai haɗu da ainihin gwamnati mai tilasta wa mutane kan wannan aƙida ba to imamu imamu shafi'i yana da wani matsayi maukifi na aƙida a bayyane ya fito fili ya faɗa aƙidansa ga wannan matsala din حيث صرح بأن القرآن كلام الله منزل غير ta ta ya yi tasrihi ya bayyana cewa lallai قرآني maganan Allah ne. saukakke ne ba halitta bane shi an gane imamu shafi'i ya fito fili ya faɗi wannan Alƙur'ani maganan Allah ne saukakke ne ba halitta ba wa huwa min awa'il man shaddada an nakira 'ala al-jahmiyya yana daga cikin farko farkon wanda ya tsananta inkari ga yan jahmiyya ya tsananta inkari ga yan jahmiyya yanzu kenan idan mutum na da mummunan aqida kasan yana da mummunan aqida ya kamata ka tsananta inkari ko ka sassauta mai idan ka tsananta mai kana ta yawan mai raddi ka yi laifi kun ji a nan wajen an ce imamu shafi ya tsananta inkari ga 'yan jami'a kuma a lokacin mai yasa ya tsananta musu inkari sun ce alkur'ani halitta ne sun ce babu ceto gobe kiyama sun ce babu azaban kabari sannan suna izgili ga hadisan manzan Allah duk wani hadisi da ya zo yana nuni akan saɓanin ra'ayinsu suna izgili gare shi to imamu shafi'i bai yi ƙasa a gwiwa ba wajen tsananta inkari A shekara ka yi mamaki in kaga malami ya tsananta inkari ga wani malami shi ya san haɗarin malami malami shi ke sanin malam wani bana da haɗari in an kyale shi zai yi barna an gane don wani sai ce ni fa fahimta na malam wane ya matsa wa malam wane shi kaɗai ne kawai malamin da za a matsa mai abin da yasa aka matsa mai yana da wani mummunan akida ne wanda in aka yi shiru zai lalata al'umma yana da wani irin mummunan akida in an kyale shi to sauran mutane za su ɗauka cewa yana kan hanya mai kake tun da dai misali yanzu a ce wani mutum ya zo yana ta yada miyagun akidu kuma ya zo yana yada wannan miyagun akidu a masallaci mai girma daga cikin masallatan ahalus sunna wanda duk mutumin da ya ganshi a wannan masallaci zai dauka shi wakilin ahlus sunna ne kuma sai ya ga malamai masu da'awan sunna saboda munafinci kin shiru kai suna ma nuna goyon baya gare shi ga ra'ayinsa kai suna mutunta shi kai suna jin tsoron su mai inkari to a irin wannan idan ka zo kan matsa inkari don ka wayar da kawo ka mutane cewa wannan fa mutum yana fa zaune ne kawai a masallacin ahlus sunna amma kuma yaudaran ahalus sunna yake yi aqidan ahalus sunna daban nashi daban shin idan mutum ya wannan yayi laifi wannan shine dalilin da yasa muke tsananta inkari gare shi shi wannan bawan Allah saboda yaudara duk mutumin da ya ganshi a masallacin ahalus sunna zai ɗauka ahalus sunna ne sannan malamai na to kana ji in zai yi karatu na minti arba'in minti talatin sai ya yi banna a cikin karatun minti arba'in sai ya lalata sunna a minti talatin in zai yi a awa daya to minti arba'in da biyar na sukan sunna ne sauran ne zai danyi wani karatu kawai sama sama haka kama matsalar shi ne mafi yawan mutane ba sa karatu an gani inda mutane suna karatu billahi lazi za su gode mana nima don muna so ne mu taimake su nan gaba idan sun yi karatu za su yi cewa ashe abinda malam ya haya yake faɗa a salafi gaskiya ne wallahi sai sun yi addu'a saboda aqidan da ya ɗauko, wallahi ba aqida ne mai kullewa ba aqida ne wanda yake so yayi rugurugu da sunna yayi rugurugu da littattafan hadisi a koma ana bin qur'ani zalla sannan yana so ya canza mutane daga aqidan salafiya zuwa ga aqidan mu'tazila to da mutane sun san menene mu'tazila da kuma hadarin shi da ba za su ce an matsa mishi ba za su ce ma a ƙara matsa mishi ne kama jahilcin mutane ka san an ce almar'u aduwu ma jahila mutum makiyin abin da ya jahilta ne su mutane suna ganin kamar shi mutumin kirki ne kamar abin da yake yadawa abu ne mai kyau saboda ba su yi karatu ba to rashin karatu yasa suke ganin kamar an matsa mishi duk wanda ka yana cewa an matsa mishi wallahi bai karatu bane an gano wannan ko da yayi karatu da billahi lazi ba zai ce an matsa mishi ba misalin misalin masu cewa an matsa mai misalin mutum ne wanda kaga wani mutum da ka san shi siriri ne shi ba shi da kiba sai kaga yana ta kiba yana ta kiba har da tumbi sai ka ce wane wannan kiban naka ba ina ganin ba lafiya ba ne ka je ka ga likita Ke ka nemi magani wannan kiban naka yana da hadari da ba haka ce ba kuma gashi shekaru ya fara zuwa ma amma kiban ka karuwa yake haka tun bi kai mishi magana so ɗaya a gaban wani ka tsara na biyu na uku sai wani ya ce kai me yasa ka matsa mishi ne me yasa wai ya matsa ma cewa wai kana ta kiba kana tumbi yana hasara da kai ne ya ga cewa kana kiba ne kana jin daɗi wannan tumbin na kuɗi ne wannan tumbi naka na kuɗi ne kada ka yadda a ziga ka a ce wai ka ringa exercise kada ka yadda a ziga ka a ce ka je ka nemi magani a wajen likita shi ma mai maganan da zai yi kiba irin naka yana so ina ba san gane wannan ya zo yana nuna wai mai yasa ka matsa mishi ne wai yana kiba mai ruwanka mai kaza daga baya bayan lokaci mai tsawo sai ta bayyana cewa wannan mutumin ciwon suga ne ma ciwon ya ci shi ya kusan halakar da shi kaga a lokacin zai ce Allah sarki wani yana ta gaya mun tuntuni cewa wannan kiban ba na Allah da annabi bane amma wani na cewa hasada ne hasada ne baya son ka ne kai kiba shi ma yana son kiba irin naka hadda tumbi tumbin kuɗi ne na ba gane to mafi yawan mutane in sun ga malamin sunna yana karantarwa yana faɗin gaskiya sai suke ya matsa ma wani to wallahi ba matsa ma kowa ai da kun yi tambaya me yasa aka matsa din in an matsa menene dalilin matsawan me yasa ba matsa ma sauran mutane ba shin shi kaɗai ne mutum shi kaɗai ne malami shi kaɗai ne ya je madina karatu shi kadai ne ba shi kaɗai ba ne to me yasa shi kaɗai saboda shi kaɗai ne ya ɗauko wani kwangila wanda tun malaman najeriya ba wanda ya ɗauko ta to kuma wannan kwangilan malamai saboda munafinci sun yi shiru ba sa so ma a yi maganan shi to kuma idan kai ka gano hadarin ka gane cewa wannan gaba zai zai rugurugu da sunna saboda inda yake zaune an dauka ba yana wakiltar sunna ne inda yake zaune yana wakiltar menene sunna to idan aka yi shiru za a dauka duk abin da yake karantarwa menene sunna ne sai ka zo kana gaya wa mutane gaskiya jama'a fa a duba hadarin shi shin jama'a kun san aqidar mu'tazila kun san aqida ne na kasa kun san aqida ne na kafirci to menene ya sanya wannan malamin ke yada wannan aqida kuka shiru an gani menene yasa wannan malamin yake izgili ga hadisan annabi kai shiru amma me yasa masussuka yake yi kuke sukan shi ha kuke wa'azin ƙasa a kawo matsaloli ɗari wanda ake so ya amsa to shi wannan matsaloli nawa aka kawo ake so ya amsa ina san gane wannan to wannan shine abin da ya kamata nan wa huwa min awail man shaddada nakir al jahmiya imamu shafi'i shine farkon wanda ya tsananta inkari ga 'yan jahamiya wa amsalihim da ya matsa musu ya matsa musu da raddi da ire-irensu qabla ishtidadil mihnati bi uqud kafin kulluwan kafin tsanantan shi wannan jarabawa da zamunna kafin wannan jarabawa ya tsananta da zamunna imam shafi'i ya matsa ma 'yan jahamiya to me yasa ya matsa musu saboda in kaga malami ya matsa to akwai magana kaga malami yana taraddi yana taraddi to shi yasa abin da yake kai jahili kai shuru kawai eh wadin baka san abin da ake baka ce ai malam wani ya matsa ma wani kai tambaya wai me yasa ya matsa mishi ne ba wai ya matsa mai ba idan kana da yaro yana ta shan kwaya ka matsa mai dan ya shiryu sai wani ya ce ka matsa ma yaron nan ya daina shan kwaya ka kyale shi mana shin wannan mutum yana da hankali inda ya san hadarin kwaya zai ce ya kamata ka matsa mai sosai har sai ya daina shan kwaya din to dan bid'a ya fi mai shan kwaya hadari mutumin da ke kirkiro bid'a hadarin shi ya fi na mai shan kwaya na'am wa bi ibaratin adak idan muka dauki wani fasara wanda ya fi zurfi توفي الإمام الشافعي في مصر في مصر سنة 204 هجرية إمام الشافعي يا رسول مصر شكرا نقريبي ده هجرة amma nihnatul qawl bi khalqil qur'an amma jarabawan cewa qur'ani a jarabawan cewa qur'ani halitta ne fa bada'at rasmiyan fi ahdi al ta faru a hukumance a zamanin Tana sana mi'ataini wa sab'ata ashara hijriya shekara na 218 shekara na 218 aka fara ai ba'da wafatihi bi 14 sana ai bayan rasuwansa da da shekara 14 sai da imamu shafi ya rasu da shekara goma sha hudu sannan gwamnati ta fara wannan mummunan aƙida na tilasta wa mutane izil imamu shafi'i lam yusharak fil mihna domin shi imamu shafi'i lam yusharik bai yi musharaka ba cikin jarabawan walam yu'rab alayhi alqawl bi khalqi alquran ko ba a bijiro mai da aqidan cewa qur'ani halitta ne ko ba ba halitta bane hmm. li'annahu sabaqaha domin shi ya gabace ta ga zamani shi ya gabace ta game ga zamani kun fahimci wannan ku? sai da imamu shafi ya rasu sa'annan gwamnati ta fara tilasta wa mutane a kanta kun gano wannan ai na'am min aqwali shafi'i fil qur'an dangane da maganar imamu shafi'i kan alqur'ani man qala inna alqur'ana makhluqun faqad kafara billahi alazim duk wanda yace lalle qur'ani halitta ne to hakika ya kafirce ma Allah mai girma in ka ce qur'ani halitta ne kafita musulunci yuqtalu illam lam yatub za a kashe shi in bai ba in bai tuba ba za a kashe shi in bai tuba ba ba wai za a hada kai da shi ba ba wai duk mutumin da ya ce qur'ani halitta ne za a hada kai da shi a zuwa yi addini ba za a kama shi ne a kashe an gani to ya hukuncin mutanen da ke cewa a manta da bambance-bambance kowa ya riƙe aƙidan shi kai ka riƙe naka aƙida ni ma ka riƙe nawa mu zo mu haɗe a inda muka yi daidai wa alaikum salam to ai sai ku dauki mataki malam mataki ya kamata a dauka da dai arga ga an san hukuncin abin ga aƙidan mutum an sani amma munafinci ya hana a faɗi gaskiya an gani inda wani ne wanda bai da gata da yanzu kaga an fara wa'azi akan shi ta ko ina kun gane ai eh, imam shafi yana cewa alqur'ani duk wanda yake qur'ani halitta ne hakika ya kafirce ma Allah mai girma za a kashe shi in bai tuba ba in bai tuba ba za a kashe shi har lahira an gani kaga ba a ce za a haɗa kai da shi ba eh yazo na ta'awuni fi matafaqna alai wa ya aziru ba'duna ba'dan fi ma min eh wato mu taimaka mu juna inda muka yi ittifaki amma sashen mu yayi uzuri ga sace inda muka yi sabani to da mu da mutazila mun yi sabani a wajen qur'ani shin qur'ani halitta ne ko ba halitta ba mu mun ce ba halitta ba su sun ce halitta ne mu ma juna uzuri inda muka yi daidai da su sai a sai mu taimaka mu juna akan shi shin a zamanin magabata an san da wannan ƙa'ida? shin aqidan ikhwan tana da mashiga a zamanin magabata shin magabata suna sassauci ga yan biri'a? magabata ba sa sassauci gare sa balantana ma su gayyace shi masallacinsu. a ce magabata sun san wannan dan biri'a ne yana rusa aqidan ahalin sunna sai a zo a gayyace shi muhadara a masallacin da ke da awan sunna kuma a wajen su shin ana so ne a gyara sunna ko ana so a rusa sunna kai ba ma ma a gayyace shi ba a rungume shi a rungume shi ana haɗa kumatu da kumatu ana dariya a sumbanci kanshi a rungume shi a sumbanci kanshi sauran mutane suna kallo mai za su yi ɗauka akwai wani bawon Allah wani malami ne a Kano ana ganin yana da zafi ga 'yan bidi'a sai a gan shi da shi da fasto suna runguman juna suna zumbantar juna za ka shigo ga sunan sai su ringa haɗa faɗa mu talakawa amma daga baya sai zo ta haɗe a hotel suna runguman juna malaman nan duk gaba ɗaya kansu a haɗe shi amma kawai musu ya haɗawa faɗa a mutumin da ya zo ya yi fata-fata da biri'a daga baya kuma da ya ga ɗan biri'a sai ya rungume shi ya rungume shi suka haɗa wuya da wuya da ɗan biri'a me yake nuna mana to ga malaman nan suna ta yaudarar mu suna haɗa mu faɗa da juna amma su kansu a haɗe yake to duk sanda kaga malami yana yin bid'a sai kuma a gaishe shi muhadara kuma ya zo ya yaɗa wannan bid'a a masallacin ahlus sunna a yi shiru an gane a masallacin ahlus sunna kuma a yi shiru ba a faɗi irin kurakuran shi ba to gaskiya tashin kiyama ya kusa to gaskiya bala'i zai iya samun ahlus sunna wal jama'a Allah shi kiyaye ibn babba fil ibanatul ya faɗa a cikin littafin ibanatul kubra rakam na 53 az-zahabi fi siyar imam az-zahabi ya faɗa a cikin siyaru alamin nubala Allah mujalladi na goma shafi na 75 lalaka'i wannan za a gyara ko lalaka'i ne lamun ne guda biyu an sa daya a mujalladi na shafi na alƙur'anu eh, kalamullah imamu shafi ya ƙara da cewa alƙur'ani maganan Allah ne minhu kharaja daga Allah ne maganan ya fito Allah shi ya faɗi maganan wa ilaihi ya'ud kuma zuwa gare shi ne maganan zai koma wa laysa bi makhluq alƙur'ani ba halitta bane majmu'u fatawa ibn taymiya fatawa na ibn taymiya mujalladi na biyu? shafi na 524 a usul i'tiqadi ahli sunna da sharh usul i'tiqadi ahli sunna mujalladi na 1 shafi na 158 shaddada an-nakira 'ala al-jahmiyya ya tsananta inkari ga jahmiya imamu shafi'i allazina yaquluna bi khalqi al wa inda ke cewa al halitta ne ya tsananta musu inkari bai kira su zuwa ga haɗin kai ba inda a wannan zamanin ne sai ce abin da ya raba mu kaɗan ne abin da ya haɗa mu ya fi yawa fiye da eh, sai ce abin da ya haɗa mu ya fi yawa fiye da abin da ya raba mu me ya raba mu kawai zan mutum ya ce ƙur'ani halitta ne ai yayi yi ilaha illallah yana yin sallah yana karatun ƙur'ani yana yin zikiri yana karanta hadisi yana yi yana yi yana ai faɗan abubuwa kawai abubuwan da ya faɗa ɗin kaɗan ne da suka raba mu to wannan abin da ya raba mu ai ma juna uzuri mana wane ne baya kuskure to in mun ce muna so mu yi salafiya ita aqidar salafiya bata sassauta wa bid'a ba aqidar salafiya in dai ta ga bid'a to tana tsayawa ta yi raddi ga bid'a kuma ba ta hada kai ta kusa ko ta nesa da yan bid'a in ka ga da'awa mai kira a samu maja da yan bid'a to da'awa ne na ruguza addini an gani da kaga da wanda ake gayyato yan bid'a masallatai na ahlus sunna dan su zo su yi wa'azi to ka san ana so ne a yi fada da sunna ita kanta ana so ne a kawo ma ahlus sunna shubha musamman masu karamin ilimi an gani to imamu shafi'i yana daga cikin malaman da ba su yi sassauci ba ba su yi ƙasa a gwiwa ba kuma yana daga cikin salaf wanda ya kamata mu yi goyi da su a wajen mai wajen ƙiyayya ga 'yan bid'a allazina yaquluna bi khalqil qur'an wa'inda suke da ra'ayin cewa qur'ani halitta ne qala rahimahullah ya faɗa Allah ya masa rahama balagani anna jahaman yaqul imamu shafi yace labari ya kai gare ni cewa jaham bin abi sufyan yana cewa jaham bin safwan yana cewa alqur'anu makhluqun qatalahu yana cewa alqur'ani halitta ne Allah tsine mai shafi ba mutumin da ya tsine mai haka ya kuke tsammani shin zai iya gayyatar shi zai iya ganin shi ya rungume shi yanzu magabatanmu wanda wani daga cikin yan bidiya zai zo ya ce da Allah bari dan tattauna wata magana da kai wata magana kawai zan yi da kai sai ce kai sai toshe yana farawa sai toshe kunnensa yace wala nifa kalima ko kalma rabi ban so in ji daga bakinka kalma rabi ballantana ma wai mu tattauna wata magana da kai an gane wannan ko bai dama ya ji wani rabin kalma ba akwai wani ɗan bidiya da ya nemi ya karanta qur'ani ma ga wani malamin sunna daga cikin salaf ya nuna baya son ya saurara karatun qur'ani ka san dai abu ne mai kyau ce ko karatun qur'ani wanda yake halal ne in ji in dai akun a bakin ka ne ban so. karatun qur'ani wanda yake abu ne mai kyau in dai a bakin ka ne kai dan ba na so to irin wayannan mutane su ne za su zo su yi sassauci ga bid'a har ma wai in ana raddi ga bid'a wai a ce an matsa an matsa yanzu irin rudugu da ake wa masu suka wa yake an matsa rudugun da ake mai yan tsari yan yanzu wa yake an matsa to me yasa me yasa har ma farin ciki ake yi yanzu malam bakwa hutoro da yake ta rudugu da sufaye da yan ƙala ƙasu ai wani cewa yake da can baya san shi amma yanzu ya fara san shi to bari ku ganin ya fara rudugu da dasturul qiyas annan wani zai ce yanzu na fara kinka a bai fara ba tukuna ko in zai fara rudugu da shi wani zai ce to wallahi yanzu na fara kinka ba na son ka an gani wato akwai mutanen da an yarda a musu rudugu akwai mutanen kuma da in ka taba su yan lele ne su yan bid'a ne amma yan lele ne ba su a taɓa su har ma za a zo a same ka dan Allah ka daina raddi ga wani dan Allah ka yi hakuri mu mun san abin da yasa ba ma raddi gare shi ka kyala malam wani ya tayi shi kadai tunda shi ba wanda ya sai kwabe shi ina fatan gane wannan to wannan shine abin da yake faruwa ita bid'a ba a daga mata kafa musamman in tana zaune a wajen da za ta yi barna da yawa dole ne a yi kokari a wayar da kawo kan mutane a nuna musu hadarinta an gano wannan ko da mun yi shiru a garin kaduna kan wannan biri a billahi lazi da karfin da za ta yi da ya wuce tunani na'am kufurun bawa e ya ce kufurun bawa wannan aƙida kafirci ne ɓaro-ɓaro to kaga wannan magana cewa ƙur'ani halitta ne kufurun bawa kuna jin wannan to malamai ibn taymiya ya ce kuma alwaqifa masu tawakkufi sun fi sun fi sharri fiye da wannan mafi sharrin yan a game da qur'ani masu cewa ba mu sani ba alqur'ani halitta ne ko ba halitta bane an ce wa'annan sharrin su yafi na masu cewa ma halitta ne to ashe in an kira wannan kufurin bawa to shi wancan wanda irin kufur za a faɗa eh? in an kira wannan kufurin bawa shi wanda irin kufur za a faɗa game da shi na'am mawqiful imam malik min mas'alati khalqil qur'an matsayin imam malik dangane da matsalan halittar qur'ani wa hal sharaka fil mihna shin imam malik shi ma yayi musharaka cikin jarabawan shi zamanin shi an kama shi ko an matsa mai sai ya ce Kur'ani halitta ne الإمام مالك ابن أنس رحمه الله لم يشارك في في مهنة إمام مالك الله يمسى رحمه بيي مشاركة وبيي تاريخ cikin jarabawan ba fi mihnatil qawl fi mihnatil qawl bi khalqi alquran game da jarabawan fadin cewa qur'ani halitta ne imam malik ba a yi wannan a hukumance a zamanin shi ba lianna hadhihi almihna kanat kama qultu anifa lianna hadhihi almihna kama qultu anifa domin wannan jarabawa kamar yadda na faɗa ɗazin lam taqa fi zamani bata auku a zamanin shi ba a zamanin imam malik ba ma nan jarabawa daga gwamnati lam zamani ya zamanihi asla bata auku a zamanin shi ba ga asali li'anna al-imam malik tuwfiya sana mi'a wa tisa wa malik ya rasu shekara 179 hijiriya amma minatul qawl bi khalqi al-qur'an amma jarabawan cewa halitta ne فقد وقعت في زمن الخليفة العباسي المأمون حقيقة zamanin زمن الخليفة العباسي المأمون زمن المأمون أكفار والنجر باون وبدأت تقريبا سنة 217 ta fara kusan ta fara kusan hijiran annabi na 218 kaga ne lokacin kaga imam malik ya rasu hijiran annabi na 179 jaraba wannan kuma ya fara hijiran annabi na 218 kusan shekara nawa kenan rabansu da shi eh da kusan shekara talatin da tara sai da imam malik ya rasu da shekara talatin da tara kafin gwamnati ta fara wannan jarabawan washtaddat fi zamanin mu'tasim kuma wannan jarabawa ya tsananta a zamanin al-mu'tasim Sun al-wasiq sannan zamanin wasik an gane ko zamanin al wasik billah wa alayhi faqad tuwfiya imam malik qabla al-mihna bi akthar min 30 sana akan wannan imam malik ya rasu kafin jarabawan da fiye da shekara talatin, kenan bai ma san an yi jarabawan ba an gani ka san abin da ya sa aka wannan tarihin mai magana yana cewa wai imam malik shi da ya zo ana magana akan alkur'ani ya ga irin a wasu suna cewa ƙur'ani halitta ne wasu suna cewa ba halitta ba shi kawai zai zo kawai ya tsaya ya ce shi ba ruwan shi zai wakufi to ai bai rayu zamanin da ake ma jarabawa mu balantana a ce ya yi wakufi kusan ya fi shekara talatin da rasuwa kafin a fara jarabawan ashe maganan ya yi wakufi ba gaskiya ba ne an gani to muna so mu sani menene aƙidan imam malik shin yana da wata aqida game da qur'ani a wannan lokacin ko ba shi da shi mawqiful imam malik min al-qur'an mawkifin Imam Malik game da Al-Qur'ani Malik kana ala mazhabi salaf bil iman Imam Malik ya kasance akan mazhaban salaf a wajen imani Imam Malik salafi ne a wajen imani fil imani bi anna al-Qur'an wajen imani cewa lallai al-Qur'ani maganan Allah ne munazzalun ghayru makhluq saukakke ne ba halitta ba wa warada anhu qawluhu qawluhu kuma ya zo daga Imam Malik maganansa wanda ya shahara akwai magana imam malik da ya shahara da yake yawan maimaitawa alqur'anu kalamullah imam malik yana yawan cewa alqur'ani maganan Allah ne Min bada daga Allah ne maganan ya fara wa ilayhi ya'ud kuma zuwa gare shi ne maganan zai koma wa man qala makhluqun yustatab yakan ce duk wanda ce ƙur'ani halitta ne za a nemi ya tuba wa in taba wa illa qutil wa in taba falhamdulillah hmm. wa illa qutil idan ya tuba alhamdulillah An ko bai tuba ba utila a kashe shi abinda za a ce a kashe mutum karama abu ne shin za a iya haɗa kai da irin wannan mutumin za a iya sassauci gare shi a ta mutum tashi ana girma shi duk da san yana da wannan mummunan aƙida din na'am rawahu abdullahi bin ahmad fi sunna abdullahi bin ahmad ya ruwaito wannan a cikin as-sunna wa abubakar ne khallal wa ghairihi da abubakar ibn khallal da waninsa A al-imam malik fi mas'alatil qawli bi khalqil qur'an maganganun imam malik game da mas'alar cewa qur'ani halitta ne ko ba halitta ba min kutubil mazahib min kutubil mazhab al maliki daga littattafan mazhab malikiya hasan abin da yasa muka yi wannan shine me wato masu wannan ra'ayi suna kokarin su ce su sun ciro ne a littattafan mazhab malikiya to idan da gaske ne mutum ya ciro a littattafan mazhab sai ya gaya mana wani littafin an gani masu wannan ra'ayi za ka ga cewa suna yawan cewa malik ya ce amma ba za su kawo littafin da malik din ya ce ba in ma za su yi bayanin da ka suke yi ya kamata in za a ce malik ya ce sai a ɗaga mana littafin da malik din ya ce in za a ce mana kaza mazhaban malikiya ne a ɗaga mana littafin da ya nuna mazhaban malikiya ne ba mutum kawai yana mazurai yana gina mana hukunci da ka ba an gani mu 'yan salafiya ne ba a kawo mana magana da ka mu kowaye ko da malami ne yana da awon salafiya ba zai zo ya mana barazana yana kawo hujjoji ba littafi ba ba mu saurare shi ba an gane wannan ko Ta saboda haka yanzu imamu malik menene a shi dangane da ƙur'ani, a littafin malikiya ɗin? na'am إن أكثر النقولات عن الإمام مالك في هذه المسألة للي متي يوم أبو من ذاك تشرو دقى إمام مالك game da wannan matsala din Inna ma ja'at min kutubil aqidati al-amma sun zo ne a cikin littattafan aqida gamamme a cikin littattafan da aka yi na aqida wanda ba a ware wata mazhaba ba kama ce as-sunna na kallal ko sharhu sunna na barbahari ko sharhu itiqadi ahli sunna wal jama'a na lalakayi ko aqidatu salaf ashabul hadith irin wayannan littafai ne wanda an wallafa su kan aqida ba a ware wata mazhaba ba an gane to gile ce to ai wannan ba littattafan malikiya bane aw min an gane wannan ko mu muna so ne in za a kawo mana aqida malik a kawo mana aqida malik a cikin littattafan malikiya to shi yasa muka ware littattafan ma da muke karantawa a kasar Hausa in kai kana karatun zaure a kasar Hausa akwai littattafan malikiya da aka san su za mu kawo hujja da su je ka duba haka ne ko ba haka bane shi ko maganin da ya faɗa ya nuna ma littafin da ya samu haka ne ko ba haka bane na'am wa aw min kutubi ashabi al-mazahib al-ukhra ko kuma mafi yawan aqidun da aka ruwaito game da malik kan matsalan halittar qur'ani da sauransu daga littattafan mutanen wasu mazhaba ne daban kamar a ce yan mazaban shafi'iyya suka faɗa kan malik ko yan mazaban hanafiya to wani zai ce to ai ba yan mazaban malikiya suka faɗa ba mu muna so a kawo mana littattafan mazhaban malikiya da ya nuna cewa malik ya ce qur'ani maganan Allah ne saukakke ba halitta ba in ba a kawo mana littattafan malikiya ba mu yadda ba na'am amma an naqluba aqwal imam malik wa ashabu wa ashabi amma mu nemi maganar imam malik da ɗalibansa min kutubil mazhabil maliki a littattafan mazhabin maliki a fahaza ɗalabun nafis hmm. wannan nema ne mai tsada ba ƙaramin hujja ba ne a kama su da littafinsu. kamar kana so ka kama kirista in ka kama mai ƙur'ani zai ce shi bai yadda ba ka yanko mai bible ɗin da ya yadda da shi a cikin matthew shafta kaza ba kaza zai ce ƙarya ne sai ka eh, nuna mai ka duba cikin luka yana ganin ka ce luka sai ce luka ina isai la isa ce to zo a nuna maka luka din sai ka bude mai luka ya duba chapter kaza fas kaza ya duba ya tabbatar luka din ko dai wannan luka din ko dai musulmi sun rubuta littafi ne nasu da kansu sai ka ce to dauko littafin ka na cikin ɗakin ka ka dauko bible ɗinka na cikin ɗakin ka ka karanta mu ci to sai ya zo ya karanta ya ga abinda musulmi ya faɗa haka ne yaya an kama shi to su ma wa'annan masu da'awan malikiya din idan ka zo ka kawo musu littafin malikawa suka tabbatar gashi a rubuce dole su miƙa wuya ko ka san shi madugun nasu ya ce imamu malik ya yi tawakkufi ne to wannan magana da ya faɗa yana da hadari kamar ya ce kafirci imamu malik ma ya fi na yan jami'a dan duk wanda ya ce malik ya yi tawakkufi to kafircin shi ya fi na wanda ya ce qur'ani halitta ne dan malamai na salaf sun ce wa 'yannan waki faɗin, sun fi sharri fiye da masu cewa qur'ani halitta ne to kaga shi shi ya shi wannan ainihin Dr. Ahmad ya jingina wa Imam Malik kafirci ma fiye da yan jami'a to kuma da ya jingina din muna jira ya kawo wani littafi ya ce ko a cikin alari ko a cikin iziya ko a cikin risala ko a cikin wani littafi daga cikin littafin maliki a bai kawo ba da ka kuma in ya faɗa kawai sai ya wuce abin shi babban magana irin wannan ya kamata ya yi ruwan littattafai ne to ba zai kawo hujja ko guda ɗaya ba a ina ya samu ba zai faɗa ba su kuma ɗaliban da ke zama tare da shi 'yan boko ne ba sa ma yin karatun addinin balantana su ce to malam in an tambaye mu fa in an tambaye mu mu ina ne bai mu faɗa zai ce kawai ba haka bane ai shi ya karanci usulul fiqh ne baya buƙatar sai ya kawo wani littafi shi shi. he is an authority of himself wai shi wai ya karanci usul rubiki ne Tun da ya karanta zai iya faɗin duk abin da ya gara mara sunan addini baya bukatar sai ya kawo ma hujja maganar shi kawai ya isa ya zama hujja wani mutum ne maganar shi kawai ya isa ya zama hujja ba shi yawa tun da ka ce malik ya ce ai a littafi ne aka ce malik ya ce wani littafin na'am li'annahu Yusidu aw yazidu tawassu eh domin ɗauko shi daga littattafan malikiya yana ƙarawa ko yana amfanar da ainihin aminci zai sa mutum ya samu aminci cewa lalle wannan shine aqidar malik wal ibni iman kuma yana karar natsuwa لأن كثيرا من المالكية دومن ديوا daga cikin malikawa wala siyama al-mukallidin minhum musamman ma masu takalidi daga cikin su yuziduhum akthar eh wannan yana fa'idantar da su da yawa masu takalidi in ka kawo musu littafin da suka yarda da shi Ka ce mai kasar kasar risala Ya ce ya sani na ibnu abi zaid al-qirawa ya ce ya sani duba shafi kaza za ga inda abu dan um, a cikin risala abu zaid al-qirawa ya ce qur'ani maganan Allah ne ba halitta bane ka san dai matsayin abu zai al-qirawa ne a wajen malikawa ko na'am in in naqalna min kutubihim idan muka ciro daga littattafansu ilaika al'an ma ja'a fi kutubi mazhab al-maliki wato wato ka rike a yanzu karba a yanzu abin da ya zo cikin littattafan mazhaban malikiya al-mu'tamada min aqwali al-imam malik eh fi kutub al-mazhab al-maliki al-mu'tamada abin da ya zo cikin littattafan mazhaban malikiya wanda ake dogaro da su littattafan da duniya tana dogaro da su akan wannan mazhaba din min aqwali al-imam malik fi mas'alati khalq al-qur'an game da maganganun imam malik kan mas'alar cewa qur'ani halitta ne at-tamhid li ibn abd al-bar ibn abd al-bar al-maliki littafin shi at-tamhid babu wanda bai san wannan littafin ba sharhi ne na muwatta littafi ne wanda ya wallafa don ya ba eh, muwatta na imam malik kariya lokacin da ya ga cewa mutane na ta sukan wasu mutane na sukan muwatta cewa ba littafin hadisi ba ne saboda babu hadisai da yawa cikin muwatta kawai muwatta littafin fi ne ko mafi yawan hadisan da ke cikin muwatta kawai ah, abin da mursal ne da wasu hadisi balak da wasu hadisi kaza kuma duk da ife ne wajen malaman hadisi ana ta yawan suka muwasa shi ibn abdul bar ba malike ne kuma babban ɗalibi ne to da yaga ana ta yawan suka malamin hadisi ne kuma ba maliki shine ya dauki littafin yayi ma littafin aiki an gane wannan ko sai da yayi ma littafin aiki ya ba littafin kariya duk inda ake tunanin littafin da da matsala sai da ya warware wannan matsala din hadisai guda uku ne kawai bai iya bada amsa kan kansu ba yace kawai Allahu a'lam linzami ya fi karfin bakin kaza Ya shiru amma kusan duk wani hadisi sai da ya maka aiki ba karamin aiki yawan muwatsa ba yana da littattafai guda biyu da duk aiki yawan muwatsa da ainihin at-tamhid da al ya ba muwatsa kariya sosai wanda daga baya aka yi cewa lalle muwatsa littafin hadisi ne ko mafi yawan hadisan da ake suka akan muwatta sun inganta an gane to ibn abdulbar ya faɗa a cikin tamhid wa huwa min ummahati kutubil ya rasu hijiran annabi na 463 shi wannan littafin a tamhid yana daga cikin manya-manyan littattafan mazhaba ana ji da littafin tamhid a mazhaban malikiya kala yace kala yace game da shi ajma ahlus sunna min ahli al-fiqh wal hadith Ahalin sunna daga cikin ma'abota fiqh da hadisi sun yi ijima'i wa hum malik wa shafi'i wa abu hanifa sune malik da shafi'i da abu hanifa wal auza'i wa ahmad ibn hanbal da auza'i da ahmad ibn hanbal yanzu ku duba da kyau ku gani shin imamu shafi'i malami ne ko ba malami bane yana daga cikin manya-manyan malaman fiqh ko ba shi da shi kana abinda ibn abdul ya faɗa ajma'a ahlus sunna min ahlil fiqh wal hadith malaman sunna sun yi ijma'i daga cikin ma'abota fiqh da hadisi su waye malaman sunna ma'abota fiqh da hadisi ga sunan malik wa shafi'i kenan imamu shafi'i ma yana daga cikin mai. malaman fiqh da hadisi shin imamu shafi'i dan nafa ne to wannan bawan Allah da turul iyaz ya kamanta imamu shafi'i da dan nafa. ya kamanta imamu shafi'i cewa imamu shafi'i bai gama karatu a wajen malik bai gudu ya fara karatu wajen imamu malik bai samu ijaza bai gudu ya ce imamu shafi ba malami ba ne shi kuma ya kamanta shi da ɗan kidnafa yanzu da babanka ne aka ce ɗan kidnafa shin idan wani ya ya raddi za ka jawo shi babanka a ce mai ɗan kidnafa sai ka ga wannan so ya rama wa babanka yaya to irin waɗannan kalmomi da yake faɗa ga malamai salaf yana da yawa na zagi da cin mutunci kamar maganar da ya faɗa ga mu'az bin jabal cewa bai san fikihu ba mu'az bin jabal cewa ba malamin fikihu bane shi to duk irin wayannan manganu yana sakin su in yana karatu wallahi kamar yadda na ce in dai kana da ilimi kana sauraron karatun shi wallahi ba za ka yi bacci ba to ni sai in gani kamar mutanen da ke cewa ana damun shi ni ina raba su kashi uku ne wasu wallahi jahilai ne ba su san irin barnan da yake yi ba ne wani dama bai san aƙidan ahalu sunna ba ballantana yi san an saba ma aƙidan ahalu sunna ɗin an gane sannan na biyu wasu masu neman kuɗi ne a wajen shi suna zaune tare da shi suna samun wani abu na arziki to zaman da suke su suna zama ne don a yi musu wani hanya an gane ba wai sun zo wajen don karatu ba ne suna ba shi kariya ne saboda sun zo wajen ne 'yan kasuwa ne wasu ƴan boko ne suna so ya nema musu wani babban mukami na gwamnati shi yasa suke bashi wannan kariya din sannan wasu kawai malamai ne ƴan san rai suna da wani buri ne tare da shi suna so su yi amfani da su cimma wani buri to wallahi mutanen da ke bashi kariya ba su wuce wannan hukun ba wallahi ba su wuce hukun ba mafi yawa jahilai ne dan mutumin da ya jahilci abu ko da kana ta bayani da yawa wallahi ba zai gane ba amma malamin addini wanda ya san hadarin abin da wannan bawan Allah yake faɗa to billahi lazi zai ce ne a fatattake shi a inda yake karatu a hana shi karatu saboda mabannaci ne shi an gane wannan ko to ka gani dai a nan wajen ibn abdulbar ya ce ahalus sunna ajma ahalus sunna ya ce malaman sunna sun yi ijma'i daga cikin ma'abota fiqhu da hadisi sai ya ambaci ma'abota fiqhu da hadisi sai ce hum malik wa shafi'i ma'abota su da hadisi su ne malik da shafi'i da abu hanifa wal auza'i wa amur bin hanbal su duwa yin nan gaba ɗaya malaman hadisi ne da fi'u wal fuqaha kulluhum bil amsa da malaman fi'u dukkan a birane. ne ala anna al qur'ana akan cewa lallai al qur'ani maganan Allah ne laysa bi makhluq ba halitta bane wa man qala ghayra hadha fa huwa indahum kafir duk wanda ya faɗi wani wannan to shi a wajen su kafiri ne a wajen malaman ahalin suna gabaki daya ashabul hadis duk wanda ya faɗi wannan magana qur'ani halitta ne kafiri ne ina kuma wanda ya ya ce yi yayi tawakkufi ashad mu duba littafin al a fifan at-tamhid kai mujalladi na bakwai shafi na 145 sannan akwai al-intiqa fi fada'il al-a'immati thalathati al-fuqaha al-intiqa game da fada'il al-a'immati thalatha al-fuqaha ibn abd al-bar wanda ya rubuta littafin nan ba malike ne kuma babba an ce lokaci ko na'am sai eh, zai mu a intika sai tambayan akwai a gurguje wa alaikum salam na'am Thank you. 今天，来花千骨，你看，我们开播的时间还是那么久，为什么？因为，我们今天不是已经知道吗？就是这个天气啊，好冷啊，我们开播了，我们今天主要跟你们讲，我来开播，我们今天几点开？ da ne. ba ka ba ka kai yana da kyau su da wuri ba an yi sa shi ko In to ai wannan yana nufin ana so akwai abin da aka hana ciniki da canji an hana haɗa su mu muna yi ne kawai ɗauka abin normal ne ya kamata in za ka sai abu a wajen mutum ka ɗauko kuɗin da za ka siya ka miƙa mai kada ka ba shi aiki biyu ya siyar ma kuma ya nema ma canji har ma ka ringa faɗa in ba za ka bar canji magarakenka ba aikin shi bane nema ma canji an hana ciniki da canji a cini an hana ni ciniki da canji kada a yi an gani a ware shi in kana so ya baka canji ka zo ga Allah malam zan samu canji a wajenka sai ce akwai sai ka rike kudinka in ya bada cin ya kirga canjin sai ka hannu kuturu da makawo ka miƙa mai miƙa ma abin ta yi sannan suka ce to zan siya rashi sai ka sai rashi nawa nawa ake siyarwa naira ɗari suka miƙa mai naira ɗari an gane ko ba zai siya ba ko to wannan shine abin da malaman fiƙihu suka faɗa a kashi bai umasar an hana ciniki da canji sai dai a yi guda ɗaya shi canji taimakon ka zai yi ba za ka tilasta samun sai ya yi ba an fahimce ni Na. amu shek na ji na gawai ya rubuta shi da turin kiyas wai cewa wai idan ya yi magana kaga wai baka fahimta ba wai ba da kai yake ba da malamai yake in yi magana baka fahimta ba to kaga mu ma sai mu bai da wannan amsa in muka yi raddi gare shi ba su fahimta ba ba da su muke ba da shi muke tunda ya ce in yi magana ba a fahimta ba ba da kai ake ba kai jahili da malamai yake to shi ma raddin da ake yi baka ganewa kana ganin kamar an yi zafi da yawa saboda ba da kai ake ba da malamai ake an gani Su kuma yace mai wai idan ka ga wani yana mai raddi wai shi ma bai fahimta ba ne wai ba da ba da shi yake ba da malamai yake yau to shi ma an kaga muna mai raddi su ma ba su fahimta ba da malamai muke kaga duka kaga sai a yi shiru kenan duka ɗaliban su yi shuru ɗaliban mu su yi shuru su ban mu da shi mu ci gaba da raddin ko na a ɗaliban su yi shuru tunda an ce da malamai ake to shi kenan da malamai ake kada wani jahili ya sa kada fans dan shi fans yake da su an gani kada fans din shi sa baki su bari a sa baki na yawancin su ne ma eh na san da haka gaba ɗaya ya zauna ya san girman duka matsalolin amma ya shi fa girman kuɗin shi yake wallahi mafi yawan masu zama da shi sun zo wajen da saboda wajen senta ne wallahi wajen senta ne na neman kuɗi sun zauna ne dan wajen shi dan in ana neman wani kwangila ya musu hanya ko kuma ana neman wani babban aikin gwamnati ya sa musu hannu su samu saka duwaye na masu zagin mu mun san wallahi ba suna zagi mu dan Allah bane suna ganin kamar ana so a bara musu da hanyar samun abinci ne an gani Irinsu ba ba ma karatun suke yi ba shi sa gaga in an taba shi za su yi zage-zage su kundi mota ah, to bawon Allah an zagi manzan Allah ma an kira shi boka an kira shi mahaukaci an kira shi mawaki an gani to mu dan an zage mu awa zagi baya hana mu komai yau kawai mu abin da muke so in mun kawo hujja akan abu in kun gaba ba daidai ku kawo hujja ku rusa kuma hujjan nan ba da ka ba da littattafan malikiya tunda kun ce ba malikiya kuke to amana yana hukunta tun magana da za ku kawo ku kawo na rai a littattafan malikiya ga abin da aka faɗa shi ne za mu san ana magana na ilimi ne to ni ban taɓa ganin wani daga cikinsa ya kawo littattafan malikiya ba ko suna kawo ba ba sa kawo ba wa alaikum salam wai tambaya yake wanda yasa ahlus sunna suke kara ga yan bid'a zai ahlus sunna ahlus sunna na gaskiya bai dace yayi kara ga yan bid'a ba ahlus sunna wanda ya fahimci sunna na gaskiya baya sassauci ga yan bid'a balle ya mishi kara an gane wannan ko abin da yake faruwa wani lokaci siyasa ne ta hada su suna wani fasi ne suna neman kuɗi tare shi wancan yana da awon sunna ne sai suka hada siyasa to a siyasa ya kai wani kungiya to kungiyar siyasa na kila shi dan dariƙa shine shugaba ahlus sunna mataimaki ko ko ahlus sunna ne shugaba dan dariƙa kaza to in za a je neman kuɗin tare ake zuwa to dole ne a ji kunya yi wa juna raddi tunda tare ake zuwa a neman kuɗin ina fatan gane wannan to wannan ne ko kuma ya zama toshi ahalin sunna yana neman wani mukami ne yana so ya fito siyasa idan yana da awon sunna sai yana fito ya fito siyasa kuna ganin zai ringa yi wa 'yan dariƙa raddi zai ringa yi wa sauran ƙungiyoyi raddi idan ya yi nan gaba zai koma ya ce yana neman ya yi kamfen a wajensu ka gama kafirta su ko ka biri an da su sannan ka je ko kunya ba ka ji ka ce ka zo neman su ka kuri'a ce za ka cewa shi ahalus sunna ne daga baya zai koma yana ɗan sassautawa zai iya zuwa ma ya kai ziyara in ana maulidi ya zauna a yi maulidi tare da shi zai iya zuwa ma in ana yin wani abu na biri'o'i ya zauna a yi tare da shi kuma ya je ma ya ce yana so shehi ya sami albarka shehi ya shafi kansa ya sami albarka kuma a ɗauki hoto duk wannan gaba ɗaya saboda yana neman ƙuri'a ne amma kafin wannan lokacin fa zafi yake da shi kuma yanda duk irin wayannan abubuwan da kaga ana karkacewa wallahi duniya ake nema da shi ba wani abu bane amma in za a yi sunna da gaskiya babu sassauci tsakanin sunna da bid'a muna karanta za mu karanta nan gaba mu ga inda ahalus sunna suke zafi ga yan bid'a suna fifita fa yan fashi gara dan kidnapper da dan bid'a amma han gane sunna gara dan kidnapper da dan bid'a shi dan kidnapper zai gaya ma abin da yake ba daidai bane amma shi dan bid'a ya dauka duk abin da yake addini ne ma zai bada kariya ban taba ganin dan kidnapper da zai zo ya ce ai kidnapper ya halatta ba ya san kidnafa zalunci ne ya san kidnafin haramun ne amma shi dan bid'a zai zo yayi ta'addanci yau nake jin wani dan bid'a fa yana cewa shi sallah ba dole bane akan shi waka ake sallah ba dole bane akan shi azumi ba dole bane zakka shi bai ma san inda aka ce sallah dole bane kuma wannan yana ba wannan addini kariya kaga duk wanda ya faɗi wannan magana ai cikakken zindiki ne shi kamar ga nan kuma yana faɗa su fa ba sa masa raji sun kyale shi kenan kuma yana cewa wannan magana da yake faɗa yana nan cikin littattafan shai Ibrahim Yas wa iyaz billah to an ce lokaci yayi go subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk